Rana 21 ga watan Satumba kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar wazan da zaman lafiya a faɗin duniya baki ɗaya. A sakonta na bana domin bikin wannan rana babban darakta a hukumar UNESCO Madam Irina Bukoba ta bayyana fatan da ake da shi na samun wanzar da zaman lafiya a faɗin duniya baki ɗaya. Al'amarin da zai tabbatar da kawar da cin zali faɗace-faɗace da yaƙe-yaƙe a tsakanin al'umma abinda kuma ta ce yanzu haka ke zama ƙarfen ƙafa ba tare da haifar da 'yan gudun hijira kimanin miliyan 65. Taken bikin da madade shine wanza da zaman lafiya tare da aiki da zaman lafiya kafada da kafada da shirye-shiryen majalisar ɗinkin duniya na ciyar da al'umma gaba kama dai daga nan Najeriya zuwa wasu ƙasashe na gabas ta tsakiya hamma da tarayyar Turai da kasashen Amurka rikici walau na ta'addanci ko kuma yanki na ci gaba da kawo cikas a ƙoƙarin da hukumomi da gwamnatoci ke yi na wanzar da zaman lafiya a kasashen duniya daban-daban a nan najeriya dai rikicin boko haram ya zame karfin kafa wajen wajar da zaman lafiya da kuma ci gaban al'umma inda yanzu haka miliyoyin al'umma aka raba su da gidajensu tare kuma da wanzar da dubban 'yan gudun hijira a sansanoni daban-daban da kuma yanzu haka ke zaman jiran taimako daga gwamnatoci da al'ummomi da ma kasashen duniya baki daya to kowa 'yan najeriya suka ga wannan biki na ranar wazan da zaman lafiya tambayar kenan da na yi wa alhaji abubakar muhammad wani dan siyasa mai kuma sharhi kan harkokin yau da kullum ai neman wani ranar zaman lafiya duniya karya ne turawa suke domin ka lura duk rigiman da ake a duniyar nan a mutanen amerika rasha france isra'ila ba sa son zaman lafiya don su rinka sai da makamansu yanzu ka lura abin da yake faruwa a ƙasashen larabawa su waye suka ja me ba a yi ba suka kyale su mana akasari dai masu lura da harkokin zamantakewar al'umma da siyasa na ganin muddin ana buƙatar zaman lafiya wajibi ne shugabannin siyasa da na addini ko kabilu su manta da bambance-bambancen da ke tsakaninsu da kuma maganganu masu batanci ga juna domin tafiya tare a kuma tsira tare kamar da wani mai sharhi malam sanusi hassan ke cewa a nan an ka lura daga lokacin da ka raba kan addini to ka raba ma zaman lafiyar najeriya ka kuma raba haɗin eh, kan najeriya to kowane darasi 'yan najeriya ko najeriya za ta koya daga wannan rana ga dai alhaji abubakar muhammad kai ka sani ni na sani tun da ba adalci me wannan amfani ranar ba ta da amfani saboda haka muddin duk duniya in ba za su rinka adalci ba ko a najeriya ne ko a amerika ko a rasha ko a isra'ila ne ko ina ne wallahi duniya ba za su zauna lafiya ba domin Allah bai san zalunci. Bikin na bana dai ya zo ne a daidai lokacin da ake gudanar da taron ƙasa da ƙasa na shugabanni na shugabannin duniya a birnin New York na kasar Amurka a ƙarƙashin tutar Majalisar Ɗinkin Duniya kuma jawabai da ke fitowa daga zauren taron na shugabanni da wakilai daban-daban ya nuna buƙatar samun zaman lafiya a ko'ina a faɗin duniya baki ɗaya. Yanzu dai fatan Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan rana shine ƙasashen duniya da sauran masu fada da juna su tabbatar da tsagaita wuta a tsakaninsu abinda kuma za a zura ido a gani shine ko jama'a za su mutunta wannan rana a duk inda suke a duniya baban ya ji jibrin murya amurka daga Legas.